والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم مختصر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يسي وفي fi ركن وطال wa ta'al haka nan sallah yana baci idan mutum ya bar wani rukuni kamar ruku ko sujada ko karatun fatiha kuma ya tsawaita kamar mutum ya bar sharadi a cikin sallah sai kuma ya riski sharadin in lam yusallim in bai yi sallama ba to wannan babu komai misali idan idan mutum ya riski sharadi sai ya riski sharadin ya sauri ya gyara in bai yi sallama ba walam ya ki ruku amma bai kulla ruku ba sai ya sauri ya gyara mai kulla ruku shine dago kai daga ruku idan mutum ya yi ruku ya dago kan shi kenan ya kulla raka'a illa li tarki ruku sai dai idan mutum ya bar ruku in mutum ya bar ruku fa bil inhina to da zaran ya sunkuya a raka'a na gaba wannan raka'a ya kubuce in dai mutum ya bar ruku a raka'a wannan raka'a da ya shiga wata raka'a ya riga ya kulla ruku to ba dama ya riski wannan raka'a sai dai wancan raka'a ya zama shine madadin wancan wannan ya baci an gane kamar mutum ya bar asirtawa a inda ake asirtawa sai ya bayyana haka nan ya bar kabbaran idi an gane wannan duk inda da gangan ne misali zai iya riskan shi ya gyara inda a kusa ne misali sai sauri ya gyara haka nan jadar tilawa mutum zai iya riskan shi idan mutum ya bar shi kafin ya kulla wacce raka a yi ruku'u sai ya tuna to kawai ya yi sauri ya zo ya gyara an gane wannan mutum ya asirta a inda ake bayyanawa kafin ya kulla ruku sai tuna sai ya dawo sai ya sauri ya zo ya asirta a inda ya bayyana din an gane haka nan kabbaran idi ya bari kafin ya yi ruku sai ya tuna cewa ya bar kabbaran idi shikenan sai ya dawo ya yi kabbarorin idin nan haka nan sujadar tilawa ya bari an gane kafin ya yi ruku sai ya tuna cewa ya bar sujada na tilawa sai ya dawo ya yi sujadar tilawa sannan ya wuce amma da zarar ya yi ruku ya riga ya kulla raka'a kenan a wannan wuraren wayannan su ne wuraren da a malikiya in mutum ya yi ruku shi kenan eh wa Ba'a. da kuma tunawa da wasu sashen raka'a mutum ya tuna da wani sashen abu da ya bari a cikin a cikin wancan sallah an gane to kafin ya kulla ruku ya tuna sai ya gyara ce wa iqamati maghrib alaihi wa huwa biha wato kamar tsayar da magariba an tsayar da sallar magariba a gare shi alhali yana cikin sallar magariba din kuma mutum yana cikin sallar magariba shi kadai ya dauka ma an yi sallah can sai ga liman ya zo yana sallar magariba to kawai kafin ya kulla ruku sai ya sai ya janye daga wannan magariba ya je amma ya kulla ruku sai ya ci gaba eh wa bana in karo wato zai yi gini in yana kusa wa lam yakhruj min al-masjid in ya zama to bai fita daga masallaci idan mutum ya bar wani abu na rukuni ya bar sallama ko ya bar ruku'u ya dai bar wani abu a wannan raka'a din to yana kusa da masallaci bai yi sallama ba kuma bai kusa daga masallaci ba kawai nan take ya sauri ya gyara in zai dawo zai dawo da harama tunda ba a zai yi shi ne ake cewa a yi kabbara biyar kenan za a yi na'am ce walam tabtul bi tarki amma baya baci dan mutum ya bar harama din kawai eh wajalasa lahu ala al-azhar zai zauna gare shi ga zancen da yafi bayyana in ya zo din sai ya zauna sannan in ya zauna sai ya gyara abin da zai gyara ada tariku salam bi tashahhud wanda ya bar sallama zai sake tayya idan mutum ya bar sallama to in ya zo zai zauna ya tayya sa'annan zai yi sallama din ya sake tahiya wa sajda in in har in harasa min al to mutum zai yi sujada in ya karkace daga al mutum zai karkace daga al ya yi sallah sai suna to zai yi sujada qabli wa raja'a tarikul julus sun awal. wato wanda ya bar zaman farko bai yi zaman tahiya na farko ba zai dawo ya zauna in bai rabu da ƙasa ba bai rabu da ƙasa da hannayensa da gwiwowinsa ba wato ya bar zaman farko da ya yi raka a biyu da ya ya zauna bayan raka a biyu ya giya sai ya shiga raka na uku to kafin ya shiga raka na uku ya yi haka zai miƙe sai ya tuna cewa bai yi zaman tagiya ba to yanzu ya zai yi sai ya dawo ya zauna in bai rabu da ƙasa da hannayensa da gwiwowinsa ba wala su jul babu wani da ba su jira gare shi tunda bai rabu da kasa ba wa illa fala in ko ya rabu da kasa ba kawai ya wuce kare ya dawo shi ne fala ba sai ya dawo ba wala tabtulu in Raja? amma ba duk da haka kuma sallah bai baci ba in ya dawo din an ce kare ya dawo ko sai ya dawo sallah bai baci ba wala istaqalla wa tabi'ahu ma'mum ko da misalin ya riga ya rabu da kasa din ko da ya rabu da ƙasa to a lokacin nan sai ma musu bi shi kada ma musu bai tawaye in ya rabu da ƙasa su ma su rabu da ƙasa su bi shi a kabu tare in ya idar da sallah sai ya yi sujada bayan sallama kanafulin lam lam ya kin salisa to sunna ne eh kada ku na'am eh sai karatu fatiha su ɗaya ne za ka ci gaba kawai zuwa ma duk mutumin da ya riga sai da karga kayi ruku ka kulla raka kawai kai za ka yi sallah kai kadai ne ba za ka fi jam'i ba eh hadisi ne idan wajen wata sada su ba ka yi shi eh hadisi ne idan wajen wata sada fala za ta nuna kullum da kusu ba ne a zan wasu yoshi magariba wuturi ne inda mutum ya riga ya sallah magariba to kuma ko ya ga ana jam'i zai yi so zai so a bakin shi ya ba jam'i ba ne har shi kadai ne ya yi. shi kadai bai ba magarba su biyu hukumar dani <laughs> ai abin da suke wa kenan ya yi asarar jam'i kawai ya samu magarba ya samu kawai su a malikiya ba a magarba su biyu ne mutum ne <laughs> Sai kuma ka samu wannan sallah ɗin ka kawo ku ci gaba sallah. Na? to a ka'ida dai in dai karga ko tahiyya mutum ya samu kawai cigaba da sallah ba sai kama wani shari kuma na'am na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim na'am الثالث دخول المساجد بالملابس Na uku, shigan masallaci da tufafi mara kyau makanike ya shiga masallaci da tufafin jarkanikanci manoma ya busu manomi ya yi busu busu ya shiga masallaci da tufafin shi na noma wato tufafi ne mara kyau mutum ya shiga masallaci da shi mal kudrati alal tazayyun tare da iko akan yin kwalliya yana da iko ya sa kaya mai kyau sai ya ki sawa sai ya sa kaya mara kyau wanda zai iya bata ma kayan wani na'am nara kaseeran min ya musallin yadhhabu ahaduhum ila al-masjid eh muna ganin da yawa daga cikin masu sallah ɗayan su yana tafiya masallaci a balada bin mumazzaka mumazzaka da tufafi ya gaggi kaga babu diya ya kakkece gaba da zai je masallaci da shi a wata amilu sariha ko kuma wato tufafin da yake dauke da wari abin abin kyama yana warin gumi ko warin dai wani abu misali sai ya shigo masallaci da shi duk ya dawo mutane da wannan warin na ma annahu sayakifu bayna yaday Allah duk da cewa shi zai tsaya gaban Allah ne ba jalla wa ala eh gaban Allah zai tsaya amma yasa wannan tufafi bai wari ko tufafi ya gagge ko tufafi mai faci wa hadha al-insan law talabna minhu an yakhruja limuqabalati al wannan mutumin da zamu nema daga gare shi wato ya fito dan ya fuskanci shugaba a ce shugaban kasa zai zo zai zo ya tarbi shugaban kasa ko zai tarbi gwamna ko zai tarbi chairman shi zai sa kaya ne kamar na mahaukaci zai sa kaya ne mai datti bil amal bin nafs al malabis a cikin aiki ya sa wannan tufafin shi kanshi lamtana an da ya hadu daga wannan amma wannan ya isa ya zama to hujja in babu wani hujja eh a kawo a ce wannan shine hujja a matsayin ka da ɗalibi na sunna shi me yasa kace ya kamata mutum ya sa kaya mafi kyau saboda ai in zaka tarbi sarki ai ba haka kace yi ba shike na zama hujja ana buƙatar a kawo hadisin manzon Allah ko a kawo ayan Qur'ani wanda yace kada ka sa tufafi kaza abinda muka sani in za a yi sallah a sa kaya mai tsarki kada a sa kaya mai najasa to kaya mai tattufa wanda ba shi da wanda akwai tsarki irin kayan bakaniki ko kayan manomi ko abin da ya kama da wannan ya halatta a yi sallah da shi ya halatta a yi sallah da shi amma mai yafi dacewa shine mutum ya sa kaya mai kyau ko ba haka bane to haka wannan bai isa hujja magana da malam ya faɗa cewa tarban sarki ba a kwatanta Allah da sarki kawai a musulunci ya halatta mutum ya sa kaya mai da shi ya zo jami'i sai mu ce a ka'ida akwai ka'ida da malamai suka faɗa na ladarar wa wala ba cuta ba cutarwa kada ka cutar da kanka kada ka cutar da wani kuma idan wani ya zo masallaci da kaya mai datti ko kaya mai wari mai bebe misali ai ya cutar da mutane a nan wajen bai kyauta ba da sauransu sannan kuma ga hadisin nan da annabi ke cewa Allah shi ya fi cancanta a yi makwalliya ko to da ba don wayannan hadisan ba wannan maganar da malam ya faɗa hujja ce a ƙaliya ba za mu dogara da ita ba saboda wannan yayi daidai da masu cewa duk mutumin da ya san ba zai ba zai sha ruwa ba kare alwala da shi ya za a yi ba za ka sha ruwa ba kila ba ruwan ba za ka yi wanka da shi ba ba ka zo kana yin alwala da shi shi akwai tsalazo tsakanin ruwan da mutum zai sha ko zai yi wanka da shi na jin daɗi da ruwan alwala la kawai abin da ake bukata game da ruwa shine tsarki yiwa ruwa ya ja wuri? ba za ka iya sha ba amma ka yi alwala da shi ka yi wankan janaba da shi zo da ka ba a gina wannan hukunci da hankali na'am na'am yace laqad hasa Allahu wa ibadahu ala ala taghayyur hakika Allah ta'ala ya kwadaitar da bayansa ga yin kwalliya inda zahabi lil masjid a wajen tafiya zuwa masallaci ya yanzu ya fara bayani kenan ya kawo hujja ga inda Allah ya ce ayi kwalliya za a je masallaci kenan wa qala ya bani adam sai ce ya ku bani adama ku riƙi ainihin kwalliyanku a kowane masallaci in za a je mutum ya riƙi kwalliyansa ku ci ku sha kada ku yi barna Allah lalle baya san masu barna duk da cewa asalin wannan aya an saukar da shi ne ga rufe al'aura jahiliya kafuran maka in za su yi aikin hajji suna yin aikin hajji ne tsirara maza su yi aikin hajji da safe ido na gani ido tsirara mata kuma yi aikin hajji tsirara amma da dare suna cewa al ya fito kulluhu ba ba'duhu wa ma badali minhu fala uhillu zaka tana tafiya tana yau yau wani sashen al'aura na zai bayyana ko kuma dukkan al'aura abin da ya bayyana ba wai na halatta shi bane ka ji hauka to baki halatta ba amma kuma kika bashi abu dai kaga a wannan zamanin sai mutane za a buɗe window za su yi dawaki a ta kallo ko eh? shi ne ai mazan na watsewa ne gaba ɗin mata za su da zarri sai dai abu ta windo ana rigen mata tsirara ga mata ga mata alhaji wane nan ga ta nan ita ce wannan ita ce wannan mai gaba ita ce wancan fara ta kai bala'i yayi bala'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na'am na'am an fahimci wannan ko to kaga wannan shine abin da suke yi suna aikin hajji tsirara shine sai Allah ya ce musu a ah, kada su ƙara yi ku zo ta kuma inda kulle masjidin ku rike ainihin kwalliyanku a kowane masallaci bi ma'ana ku rufe al'auranku sai ya kira barin al'aura a matsayin wato rashin yin kwalliya rufe al'aura shi ne kwalliya domin dan adam inda iya bar jikin shi a buɗe za ka bai da kyan gari ko amma ya sa tufafi zai ga ya ƙara kyau shi sa ba wani ya wai a barka za cikin gashin da za a cire wannan gashi za a ganta ba ta da jan gani misali ko to saboda haka rufe al'aura ne nan wannan aya an sauka da shi ne kan rufe al'aura cewa ba a yadda a ringa yin dawafi tsirara ba misali Na. alaihi wa قال صلى الله عليه وسلم اه من ذا ya ce. الله عليه وسلم ياتي اذا صلى احدكم اذا دينكم فلزي صلى فليلبس ثوب ثوبين تو يسني تفافin shi guda biyu wandan shi da rigan shi ko kuma mayafinsa da gyautu فإن الله تعالى حق من من من تزين له من تزين له Allah ta'ala shi ne a haƙu man tuzayyana la shi ne mafi cancanta wanda za a yi wa kwalliya in dai kwalliya za ka yi to Allah shi ya fi cancanta a yi maza mai kaga yanzu magana ya fito yanzu wannan hadisi shi ya fito da magana ƙarara cewa ɗan za ka zo masallaci ka sa tufafi mai kyau ba tufafi mai wari ko tufafi wanda yake mai faci a Allah shi ya fi cancanta a yi wa kwalliya kaga shi kenan a samu dalili na'am الرابع الخروج من المسجد بعد wato fita daga masallaci bayan kiran sallah ya matsayin wasu mutane suna fita daga masallaci bayan kiran sallah kai tsaye ana kiran sallah sai mutum ya fice wannan yana daga cikin sabawa wanda yake abin zargi ana abi ah, shasa an karbo daga abi shasa yace mun kasance muna zaune a masallaci tare da abi huraira mu'azzadan mu'azzin sai mai kiran sallah sai ya kiran sallah sai wani mutum sai tashi daga masallaci zai fita yana tafiya ah, sai abu huraira ya bi bi kenan kuskure ne wannan bi a ah, ya sa alif da lamun ne ai ba zai yi a samu a sa alif da lamun ne kuma ga basar sai abu huraira ya bi shi da idonsa yana ta kallon shi hatta kharaja min al-masjid har sai da ya fice daga masallaci wani abu huraira amma har za fa kar asa abul qasim amma wannan hakika ya saba wa baban qasim sallallahu alaihi wasallam Qala al-Imam An-Nawawi الإمام النووي رحمه الله khuruj كراهة al-masjid ba'da al الأذان a cikin hadisi akwai karhancin fita daga masallaci bayan kiran sallah hatta yusalli al-maktuba har sai mutum ya yi sallan farilla sai dai in akwai wani uzuri wanda ya sa ya fita kamar ya zauna masallaci bayan kiran sallah sai ya ji cikin shi ya murda za shi bayi kaga lalura ya hukunta ya fita ko aka gaya mai ka bar hita ba hita na ya yi jaja wurin hayaki na fita ta windon ka sai tuna hita ya bari kuma in tuna ruwan kaɗan ne, ke yana ganin ruwan ya ƙare bari ya sauri ya je kada gida ya kone kaga wannan uzuri ne mai girma wanda zai ba shi daman ya fita domin ya abin da ya cimma abin wallahu ala na na sai a gaya mai a ce wanda kana fitar da mutane ya kamata ka gyara نعم بسم الله الرحمن الرحيم إمام أحمد الرد على الزنادقة نعم بسم الله الرحمن الرحيم يو كما يندى أكي ردي كما سئل كارن حديثي cewa wannan hadisi ya yi karo da wannan hadisi ba za su yi aiki da hadisi da hadisai na karo da juna to su kuma zindiƙai ba ma da hadisi suke yi ba su da alƙur'ani suke yi za su ce wannan aya na ƙur'ani ba su yarda da shi ba saboda ya yi karo da wannan aya ba zai yiwu a ce wai wannan aya magana Allah ba ne ka duba ƙarfin hali alƙur'ani ba shine mutum zai ɗauka ce bai yarda wannan ayan ayan magana Allah ba ne saboda sun yi karo sai ya ɗauko wannan aya sai ya gita ma wannan aya Imam Ahmad ya ga cewa abin zai iya yin tasiri ga amawa abin zai iya tasiri ga amawa Imam Ahmad zai ce to kawai gaskiya bari ya warware wa mutane saboda idan aka yi shiru aka ce to ai Qur'ani dai ba matsala to a hankali zaka abin ya fara shiga cikin al'umma musulmi to aka maka Allah na ga wata aya kamar ta yi karo da wata aya ne ya zamu yi da ita bare da a hankali a hankali wato za a shigar da wannan ra'ayi kaga mutane sun fara shakka kan ayoyin Qur'ani wani ya ce wallahi wannan aya shi bai sai da Allah ya saukar da ita ba kaga ya zama zindiki a gani don wani ya ɗauka hadisin annabi ne kawai yake wannan karan la irin wannan zaga zahiri kamar sai karo wato akwai hadisi akwai alqur'ani to mutanen da suke da'awan musulunci wato sun fure na hadisi ne ba ya sai mu ce ai wannan hadisin yayi karo sai ya karya hadisi ko fa ba karo yayi ba shi ne bai san ma'anan hadisin ba maimakon ya to mai manyan malamai zarata magabata ya suka fasara ba zai yi haka ba kawai sai ya ɗauko aya shi da kanshi ya karyata ayan ya karyata hadisi da kanshi ya yi amfani da kwakwalwan shi misali akan abun to su zindiƙai da yake ba su ma yarda da musuluncin ba to da ƙur'anin ma suke yi gaba ɗaya shi yasa imamu ahmad sai ya wallafa littafin nan ya ɗauko wasu ayoyi kaɗan ne fa daga ciki suna da yawa sai ya ɗauko ayoyin sai ya warware su ɗaya bayan ɗaya don ya kauce ya kauce shi ba Mas'alatu salisa. Mas'ala ta uku. Yawa amma cewan me ya shigar da ku cikin sakar? Sai suka ce a'a ai ba mu kasance daga cikin masu sallah ne shi yasa muka shiga cikin sakar. Amma a wata aya kuma daban sai ce wailul lil musallin. Fa Azaba ya tabbata ga masu sallah. A wata aya kuma sai ce azaba ya tabbata ga masu sallah. a nan kuma sai ce dalilin da yasa suka shiga wutan sakar ba sa sallah eh shan azaba ya taba daga masu sallah nan kuma sun shiga sakar ne saboda ba sa yin sallah وقال إن الله قد ذم قوما كانوا يصلون سو زنادقة suka ce Allah ya zargi wanzu mutane sun kasance suna yin sallah. Qala wailul musallin. Sai ce azaba ya tabbata daga masu yin sallah, sai sallah bai da kyau. Qad qala fi qawm innahum innama dakalun nar li'annahum lam yakunu musallun kuma ya faɗa ga masu wasu mutane game da su cewa su din nan sun shiga wuta ne domin ba su kasance daga cikin masu yin sallah ba shakku fi qur'an min ajli zalik sai su zindiƙai suka yi shakka kan qur'ani saboda haka za'amu annahu mutanaqi suka raya qur'ani na karo da juna qur'ani yana karo da juna kamar yadda hadisi ma ke karo da juna in ji su qala amma qawluhu fa ayyul musallin sai ce amma cewansa azaba ya tabbata ga masallata ah. maganar Allah da ya ce wailulil musalli na'am ha almunafiqin abin da yake nufi azaba ya tabbata ga munafikai masu yin sallah fa idza qamu ila salati qamu kusala yuraquna an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila in sun miƙe zuwa sallah suna miƙewa da kasala suna yin riya ga mutane ba sa ambata Allah sai kaɗan to irin waɗannan masallata masu mishewa suna kasala ba sa ambatan Allah sai kaɗan azaba ya tabbata gare su. Sannan su da dai munafiƙai wanda suke rafkana daga sallar Har ya zama to lokaci ya tafi. Allazina hum Kaga an yi bayani ai. Hmm. Zaka ce azaba ya tabbata ga masallata su wane ne? Hmm. Sai a kawo ismul mawsul. Su ne wa'annan da suke rafkana daga sallar Ba kowane mai sallah ba. Hatta ya habul waqti. har lokaci ya tafi allazina hum yura'un su ne waɗanda suke riya suke yin sallah don wani ya gani aka bai za qamu ila salati kamo kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna la illa qalila shine dai yaqulu idza ra'awhum sallu wa yaqulu idza ra'awhum sallu yana cewa idza ra'awhum ya gansu sallau sun yi sallah in an ce sallu to fil amr ne sallu kun sallah sallau in ya ga sun yi sallah Kaza lam yarawhum lam yusallu. Idza Idan ya gansu sai su sallah. Idan sun gansu sai su sallah wa idza lam yarawhum in ba su gansu ba su mutane ba za su yi sallah ba dama suna yi dan mutane ne. Amma qawlu ma salakakum fi saqar. Amma ce wanda ya yi. bai ya shigar da ku cikin wutan sakar. Qalu lam nakum min al-musallin. Sai ce ba mu kasance daga cikin masu sallah ba ya'ani ya'ani min al-wajibin al-mu'minin. ai ba mu kasance daga cikin masu kadai ta Allah ba muminai hada ma shakka fihi zalalika wannan shine abin da zindikai suka yi shakka akan shi al mas'alatu rabi'a mas'ala ta hudu wa amma qawluhu azza wa jalla amma fadin Allah inda yake cewa alakakum min turab Allah ya halice ku daga turbaya sannan Allah ya ce inna khalaqnahu min dinin lazim mun halice su daga daga turbaya wanda yake mai mannewa da juna kamar tabo kenan tabo thumma qala min sulala sannan sai ce daga asali min din na turbaya ah. mun halice su daga asali na turbaya kuma qala min hamadin ya ce daga bakar kasa bai canzawa kuma a wata aya a wata aya Allah ya ce ya halici dan adam daga bakin kasa ko bakar kasa mai canzawa mai gurbatacce kuma qala min salsalin ya ce daga wani busasshen kasa kamar kaman yadda ka san ainihin wannan tukunya a gane ko yadda ka san tukunya ka buga shi zaka je yana ƙara kasko an gane ku wato daga abu mai ƙara kamar kasko fa shakku fil qur'an in kai shakka suka ce ji abin da Allah ya faɗa a nan wajen Allah ya ce min turabi sannan ya ce min dinin lazi sannan ya ce min sulalatin min din sannan ya ce min hama'in maznun daga bakin kasa wanda yake gurbatacce sannan ya ce min salsalin kalfakar suka ce yaya Allah zai faɗa ka ce wannan aya yana karo da wannan aya shi karo yake ko suke karo suke karo in suka yi shakka ga Qur'ani suka ce haza mula ne ce wannan rikici ne wannan ba ne yanku ba da sashi yana warware sashi na kullu hada bada khalqi adam muka ce ai wannan ana maganar farkon halittar dan adam ne wa bada a khalqal insan min tin min khalaqahu awalan awala badihi min turab ya halice shi farkon fara shi daga ne daga turbaya farkon fara shi daga turbaya ya halice shi thumma min tinati hamra sannan sai ya halice shi daga ta'o ta'o wanda yake ja da baki a cakude wa da fari wa min tinati tajibatin sabakha da kuma ta'o min tinati daga ta'o wanda yake mai tsarki wanda yake kaman wasabika da kuma ta'o wanda yake na gishiri ta'o mai kyau da kuma ta'o mai gishiri gishiri zalika zuriyarsa hakanan zuri'ansa tayyib wa khabith eh daga cikin zuri'ansa akwai tayyib akwai mai tsarki akwai kuma mutumin banza akwai akwai datti yadda aka halice su kan turbayan nan wani turbaya masu kyau wani turbaya gurbatacce haka zuri'ansa suke aswad wa ahmaru abyad a cikin zuri'ansa akwai na kirki akwai na banza akwai baki akwai ja akwai fari thumma kulla kulla zalika kulla zalika turab sannan sai aka jika wannan turbaya da aka jika wannan turbaya sai ya zama to tabo an jika shi da ruwa Allah ya ce waje Allah min al-ma'i kullu shay'in hayy mun sanya daga cikin ruwa duk wani abu rayayye duk wani abu da yake da rai a wajen halittar shi akwai ruwa saboda kaga da wannan tabo wanda yake busasshe sai aka cakuɗa shi da ruwa wajen halittar dan adam shi za Allah yace min din ne wanda a lokacin da tabo ya liƙe sashen shi ya manne da sashi fara sinan laziban sai zama to tabo mai mannewa bi ma'ana lasika mai liƙewa a gane ya kama tabo wanda yake ya kama sosai kuma qala min sulalatin min tin sannan sai ce daga asali na tabo يقول مثل الطين إذا أسر إذا أسر إن سل من من بين الأصابع yace misalin tabo in an matsa shi yana ainihin fitowa tsakanin yatsa kan matsa aka sai ga ya fito ta nan da nan sannan sai ga daga baya ya fara dan waruwa haka sai zan bakin kasa masdulan mai wari irin hamakin basdul bakin kasa mai wari fa khuliqa min ya ka halici dan adam daga wannan bakin kasan na falamma jaffa a lokacin da bakin kasan ya bushe swala swalswalan kalbakar sai ya zamanto wato busasshe kamar yadda kasan kasko yana ƙara ya fatin fatin ka buga shi ya kula swara lahu salsalatun ya zama yana da yana da silsila yana da salsala yana da ƙara kamar irin ƙaran kasko lahu dawi ko lahu da wiyun yana da irin ziza irin ƙara kamar ƙarar kasko kaɗan buga dan buga haka bat bat haka hada bayanu halitta adam wannan shine bayanin halittar annabi adam amma qawluhu min sulalatin min ma'in mahin amma cewa da yayi daga asali na ruwa wulakantacce na fa hada badu khaliqi zurriyyat eh wannan wannan ko ba wai halittar annabi adam bane ba min sulalatin min me min ma'in mahin an halicci dan adam daga asali na ruwa wulakantacce shine wa mu kenan mu da muka zo bayan annabi adam zuri'ansa falyanzur al-insana mimma khuliqa khuliqa mimma in dafiq an halici dan adam bayan annabi adam an halice mu daga ruwa mai tunkudowa to wannan ruwa din shine asali na ruwa wanda yake wulakantacce na'am ba hada da khalqi zuriyati wannan shine farkon halittar zuri'ansa daga ainihin asali asalin bu fiya an nusba idan sallat min rajul wato shi ne daga dugon mani idan ya fito idan ya tsiyayo daga namiji idan dugon mani ya tsiyayo daga namiji wannan shi ne cewa min ma'in yani an-nutfa dugon mani mahin wulakantacce ruwa wanda yake mai rauni ruwa mai rauni wannan shi ne abin da zindiƙai suka yi shakka kan shi kaga cikin ga shi ya warware komai da komai to su din na kawai tunda ba wai sun yarda da Qur'anin bane suna karanta za su karyata eh alimul muta'allim ai da shi nan a bare da shi Allah ya azurta mu da zara kan malamai eh na ta'alimul ta'allim بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وشرف العلم لا يخفى على أحد wato darajar ilimi baya koya ga kowa kowane mutum ya san cewa ilimi abu ne mai daraja domin shi ilimi ya ke banta da mutuntaka mutum ne kawai Allah ya bashi ilimi Da الجميع لأن الجميع domin dukkan ainihin dabi'a wanda ba ilimi ba wato da mutum da sauran dabbobi sun yi tarayya duk wani dabi'a wanda ba ilimi ba ana samun mutum na da shi sauran dabbobi suna da shi kamar jarumta ana samun dabba jarumi mutum ma jarumi ina dabba ma ya fi mutum kamar yanzu zaki da mutum ya fi jarumta zaki a gani ko kamar jarumta zaki ya fi mutum na'am waljara da tsaurin ido ya zama to baya shakka zai fito gaba gadi yayi abu ana samun dabba irin wannan ana samun mutum irin wannan wal da ƙarfi wal an gane shi mai bambancin ƙarfi da jarumta wanda mai ƙarfi ne wanda jarumi ne ana yi samun mutum da mai ƙarfi amma kuma ba jarumi ba ne shi ƙarƙarfa ne amma baya iya faɗa baya iya dimfara mutane matsoraci ne eh ana samun haka na'am wal eh akwai wani bawon Allah wallahi yanzu ya rasu a nan tudun wada wallahi ya kama hannun ka zai iya furdawa hannun ya karye karfa ne sosai kuma yana da yana da zara ido sosai amma wallahi sai ka ga irin gayin nan ɗan iska sai su ce wallahi ka ce tak ku zare ka sai shi tsik ka ce tak irin wannan ɗan iska na ɗan abin nan ɗan sara suka ce wallahi sai mu sai mu sai mu tsara mutum wallahi ka zaka zaka wallahi za ka yi shiru da shi ko ba da suna jin tsoron shi amma da suka gano wa matsoron shi ne shi kenan in ka gan shi wallahi mutane uku zai iya hada su ya ya bugu amma ko zai karamin yaro yana rashin kunya saboda matsoraci ne misali na aljihu da kuma kyauta za ga ana samun dabba mai kyauta kamar yadda ake samun dan adam mai kyauta shafaka da tausayi akwai dabba mai tausayi kamar da ake samun dan adam mai tausayi da wani abu sai dai ilimi babu wani dabba mai ilimi sai mutum وبه أظهر أظهر الله تعالى فضل عالم da ilimi ne Allah ya bayyana da falalan annabi Adam akan sauran mala'iku annabi Adam ya fi fifi sauran mala'iku ne da ilimi to har ya umurce su da su sujada a gare shi ko ya Adam an bi uhum bi asma'ihim ma an ba uhum bi asma'ihim ala alam aqul lakum alam aqul alam aqul lakum inni a'lamu gaiba, samawati al. ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun kaga lokacin da Allah ya ce masu mala'iku ainihin sunayen wayannan abubuwa mai kufari faɗi su. sai ya zama to gaba ɗaya suka ce la isbahanaka la ilma lana illa ma 'allamtana sarki ya tabbata gare mu ba mu da ilimi sai abin da ka sanar da mu ba mu sani ba ya Allah ka sanar da mu ya Allah ce ya Adam abihu bi asma'ihi ya Adam ba su labarin sunayen duwaye na abubuwa annabi Adam ya tafa da sunayen, ya tafa da sunayen. tunda annabi Adam ya faɗa sai ce wa mala'iku dama, ba na gaya muku ba cewa na san gaisin samai da kasai ai na san dalilin da yasa na na turo dan adam wannan doron kasa ba turo ku ba dan su mala'iku sun kansa gane hikimar da yasa Allah bai turo su ba sai turo bil adama yaya za a yi Allah ya turo mutum su ga sunan su ba sa barna ba sa yin zunubi kai tsaye za su yi biyayya ne ga umarnin Allah an fahimci wani ayi yi. sai Allah ya ce inni a'lamu ma la ta'lamu na san abin da ba ku sani ba akwai hikiman da yasa dan adam dole shi ne ya fi cancanta da yazo wannan doron kasan ba ku ba shi ne sai Allah ya fara jarraba su da abin da ya shafi sanin abubuwa ilimin abubuwa duk ba sani ba shi ne aka ce annabi adam ya faɗa sai annabi adam ya faɗa tun na wajen suka sallama suka gane eh dan adam na da wani sifa wanda ba su da shi kuma idan an turo mala'iku menene amfanin zuwan su doron kasa ba amfani in mala'iku suka zo duniya me za su yi ba kafiri a cikin mala'iku ba suke eh ba dan bidiya ba dan shi'a a cikin mala'iku to gwagwarmayar da an turo ɗan adam ne dan gwagwarmaya dan adam a samu kafiri a samu musulmi ahlus sunna dan a mai sako na kirki kuma Allah yayi wuta yayi aljanna wannan wutan da yayi da aljanna in aka turo mutane aka turo mala'iku doron kasa ba maganan wuta ba da aljanna ne kana shi kenan zuwan su doron kasa bai da amfani Allah ya kawo dan adam ne dan a samu mujahidai mujahidun a samu munafikai a samu fasikai a samu musulmi a samu kafirai a samu waye a samu masu sako masu biyayya a nan wajen sai ya zama to aljannan da Allah ya halitta da wuta zai yi tasiri kun gane ibn qayyim al-jawziya yayi bayani sosai a cikin biftawu darus sa'ada hikiman da yasa Allah ya turo dan adam doron ƙasa bai turo mala'iku ba an gane wannan ko to na <clears throat> ce, wa inna ma sharutu al-ilm bi yi wasila ila sirr kawai ilimi ya samu daraja ne akan sauran abubuwa don kasancewar ilimi tsani ne zuwa ga da'a da tsoron Allah alladhi yastahiq yastahiq biha yastahiq biha al-mar'u al-karama wanda mutum ke cancantar karamci da shi a wajen Allah kuma ya samu arzikin lahira na har abada kamar yadda aka ce wa Muhammad bin Hassan dalibi ne na Abu Hanifa rahimahullah um, shi'ran rahmatullahi ma mm. wato an faɗi wani waƙe nasu an faɗi waƙi ga Muhammad bin Hassan. Ta'allam fa inna al-ilma wa fadlun wa unwanu li kulli al-mahamid wa kun mustafidan kulla min al wa ba fi buhur al-fawaid. Fakka fa inna al-fikra ila al-birr wa taqwa wa a'dal al-qasd. Huwa al-ilm al-hadi ila sunan huwa ah, huwa al yunji min jami'i shada'id. Ta'allam ka koyi ilimi fa inna al-ilma zainun zainun zainun li ahli. Lalle ilimi kwalliya ne ga ma'abocinsa. kuma ilimi falala ne wa unwanu kuma kuma adirin shi ne na kowane abin yabo ilimi adirin shi ne alama ne na duk wani abin yabo wa kun mustafidan kullu ka zamanto mai neman fa'ida kullum na ziyadatan na ƙarin ilimi Kullum ya zama kana neman fa'idan ƙari min ilimi na ilimi wasba ka yi nutso a cikin tekun fa'ida hmm. Kullum ka riga nutso a cikin tekun fa'ida na ilimi ka koyi fikihu domin lallai cikin shi ne fiyayyen jagora zuwa ga da'a da tsoron Allah shi ne mafi daidaitan manufa shi fikihu shi ne ilimi mai shirewa zuwa ga sunnoni na shirya shi katanga ne shi katanga ne ko ganuwa yunji yana tseratarwa daga dukkan tsanance-tsanance yana tseratarwa daga dukkan tsanance-tsanance a shaddu ala shaidani min arfi abidi hmm. domin shaidan ah, da masanin fikiyu guda daya ah, mutawari a mai tsantseni ko mai kyankyani ya fi tsanani ga shaidan ya fi tsananin takura wa shaidan daga masu ibada dubu an gane masanin fikiyu guda daya mai tsantseni mai kiyaye dokokin Allah ya fi takura wa shaidan fiye da masu ibada dubu ba na kallahu ma wabi hamdik. A an Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik